Duk da ci gaban da yanar gizo ta zo da shi inda kusan kowane fanni ya ta tahallaka a kan intanet, bayanai daga sassan duniya na nunin yadda wannan sabuwar fasahar sadarwa ke haifar da rudani musamman a ƙasashe masu tasowa. Sakamakon yadda wasu ke amfani da yanar gizo ta hanyoyin da basu dace ba don cimma munanan manufofi. Dr. Kabir Sani shine shugaban hukumar sadarwar Nijar CSA. Don musa yanar gizo za a kira a ce a yi tashin hankali cikin ƙasa. Ga yanar gizo za a mutum shiri. Ga yanar gizo za a sata. ga yanar gizo za a usurpation identity in amfani da sunanka da matsayinka in yi banna sai a zo a shirga karya a ce ai tashin hankali wuri kaza in ka ga kuma akwai abin kalilan ne bayan da aka wallaha cikin abin. Taron wanda a wani bangare ke zama na ƙara wa juna sani a tsakanin shugabannin hukumomin sadarwar ƙasashe renon Faransa da ƙwararru akan sha'anin doka ya gano cewa rashin dokoki ne babban dalilin da ke baiwa wasu damar cin su ba babbaka a irin waɗannan kafafe saboda haka ya zama dole a gaggauta ɗaukan matakan saka tsari kawai da zumunci ana kasuwanci da su ana hira da su ana watsa labaru to sai a rasa ayar dokar jarida za a buga musu ko ko aya ta zuzu ta kowa ce za a musu hukunci da ita to shi ne kaga yanzu nan kowa ya zo ya ba da eh, abin da ya sani wanda suka yi sun ce ga abin da muka gani haka mahoran shi ilahiyar ture su sun yi kokari yanzu ba a jima ba wata uku sun mai da komi daidai suka mai da shi gaba ɗaya da za a za su jin daɗin hukumta wanda ya taka doka in na jarida ne in kuma bisa wani ayyuka ne na yanar gizo kamar wani gafam da ake cewa. rashin kayan aiki wata matsala ce ta daban da ke tauye ayyukan hukumomin sadarwa a kasashe masu tasowa kamar yadda shugaban hukumar sadarwar kasar kamaru cnc joseph chebonken kalabuse ya shaida min. le premier blocage c'est la technologie ya ce rashin na'urorin zamani ita ce matsala ta farko da ke yi mana shinge wajen dakile miyagun abubuwan da ake yadawa a kafafen yanar gizo sannan kamfanonin intanet 'yan kasuwa ne eh, suna da guri da dama su ta farko su samu kuɗi amma ba sa binciken abubuwan da ake yadawa mu hukumomin sa ido mu ne ke da damuwa akan abin amma su ko aka eh, abu ne da ya mamaye mu domin a lokacin da aka yi dokokin farko ba a yi tsammanin al'amura za su yi tsanani kamar yadda ake gani a yau ba hatta kasashen da suka ci gaba suna fama da wannan matsala sakamakon yadda ci gaban kimiyya ke ruruwa tamkar wutar daji la technologie va vite An gudanar da wannan taro a wani lokacin da hukumar sadarwar Conseil Superior de la Communication ta Niger ta aike wa gwamnatin kasar kudirin doka domin gabatar da shi wa majalisar dokoki wacce ke da alhakin kaddamar da shi a matsayin dokar saka tsari a kafafen da ke da alaka da yanar gizo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.